This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci da fatan kuna lafiya. Maryam Dauda ce tare da Baba Yakubu Makeri da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na rana a yau Litinin 29 ga watan Afrilu na shekarar 2024. To kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su da farko ga kanan labarai. To Maryam jami'an kiwon lafiyar Falasɗinu sun faɗa yau Litinin cewa wasu jerin hare-hare da isra'ila ta kai cikin dare ya kashe akalla mutane 22 a birnin rafa da ke kudancin zirin gaza shugaban kasar ukraine volodymyr zelensky ya faɗa a yau litinin cewa ƙasarsa tana nan tana aikin ƙara ƙarfinta na jirage marasa matuƙa yayin da ukraine ɗin take yaƙi domin daƙile mamayar da rasha ta ƙaddamar a kanta kana an kashe akalla 'yan kato da gora 23 a ranar asabar a wasu hare-hare da 'yan bindiga da kungiyoyin masu garkuwa da mutane suka kai a arewacin najeriya to a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa an kashe 'yan bindiga guda hudu a garin sunkani da ke karamar hukumar ardakola a jihar taraban najeriya sakamakon wata arangama da aka yi tsakanin mazauna garin da 'yan bindigar. gaskiya abu ya faru a sunkani abun mamaki abun takaici amma muna kare gode wa Allah mu a sunkani wannan abu ba shine na farko ba domin bana iya mantuwa shekarun baya da suka wuce an samu yan gari masu hannu a cikin wannan abu su ma babar su ba an musu kisa irin waɗannan wani mazaunan garin sunkani kenan muna tafa da ƙarin bayani nan gaba Bayan haka za ku ji cewa 'yan Najeriya a wasu sassan kasar na kokawa akan matsalar karancin man fetur da tsadarsa da suke fuskanta a 'yan kwanakin nan. Kamar yadda muka saba a kowace ranar Litinin a wannan lokaci, yau ma baban gida Jibrin na nan tafa da shirin ilimi garkuwa ɗan Adam. Amma yanzu dai za mu fara da shan labaran duniya kashi na farko. Assalamu alaikum ga labaran. jami'an kiwon lafiyar falasɗinu sun faɗa a yau litinin cewa wasu jirin hare-hare da isra'ila ta kai cikin dare ya kashe akalla mutane 22 a birnin rafa da ke kudancin zirin gaza shaidu da ma'aikatan lafiya sun ce hare-haren sun afka wasu gidaje uku a birnin na rafa yankin yana kan iyakan gaza da misra ne kuma a hali yanzu yana dauke da sama da rabin adadin al'ummar gaza waɗanda suke neman mafaka daga ayyukan sojin isra'ila na neman kakkaɓe kungiyar hamas daga doron ƙasa ma'aikatar sojan isra'ila ta faɗa a yau litinin cewa jiragen saman yakin ta sun kai farmaki akan kungiyar hezbollah a kudancin lebanon shugaban amurka joe biden ya yi magana da firaministan isra'ila benjamin netanyahu a kan wannan yaƙi na tsawon watanni bakwai tsakanin isra'ila da hamas a gaza amma fadar white house ba ta nuna alamun cimma shirhi na ta wuta nan da nan ba shugaban kasar ukraine volodymyr zelensky ya faɗa a yau litinin cewa ƙasarsa tana nan tana aiki na ƙara ƙarfinta na jirage marasa matuƙa yayin da ukraine take yaƙi domin dakile mamayar da rasha ta kaddamar a kanta shekaru biyu da suka shuɗe kalaman nasa na zuwa ne wuni guda bayan da ya sabunta kirarsa ga ƙawayensu da tsaro musu na'urorin tsaron sararin sama cikin gaggawa ukraine ta fuskanci hare-haren jirage marasa matuka da na makami mai linzami daga kasar rasha da ma farmaki kan birane da dama da wuraren samar da makamashi. har yanzu muna nan muna jiran makamai da aka yi wa ukraine su zelensky yana faɗa a wani faifan bidiyo da yammacin jiya lahadi labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc an kashe akalla 'yan kato da gora ko civil gtf 23 a ranar asabar a wasu hare-hare da 'yan bindiga da kungiyoyi masu garkuwa da mutane a arewacin najeriya suka kai a cewar jami'an rundunar ajiyar lahadi. lahadi a jihar borno da ke arewa maso gabas da ke zama babban tungarar 'yan ta'adda masu ikirarin musulunci da ake sa ran mayakan iswap ne sun yi amfani da wani abin fashewa suka tarwatsa motar da ke dauki da rundunan na 'yan sa kai masu yaƙi da ta'addanci ta jtf a cewar shugaban rundunan na wannan yanki. an fara kafa wannan rundunar ta jtf ne a shekarar 2013 domin kare unguwanni a arewa maso gabas kana su taimaka wa sojoji a yaƙi da suke yi da ƙungiyar boko haram daga bisani da ƙungiyar iswap da ta ɓalle daga boko haram ɗin tun lokacin ne kuma aka fara kafa wannan rundunar a sauran jihohin arewacin kasar da suke fama da ayyukan masu satar mutane tijanima umar shugaban civilian gtf a yankin gamborun gala da ke kusa da iyaka da kasar kamaru ya ce rundunansa suna kan hanyarsu ne zuwa maiduguri babban birnin jihar borno inda motarsu ta taka wasu na nakiya da ta hallaka su to kafin ku ji ƙarashin labaran duniyar zamu leƙa ɓangaren rahotanninmu. an yi fito na fito tsakanin 'yan bindiga da al'ummar garin sunkani da ke karamar hukumar arda kola a jihar taraban najeriya lamarin da ya yi sanadin kisan 'yan bindigan guda hudu wani mazaunin garin ya bayyana cewa wannan ba shine karan farko da hakan ta faru ba wakilin muryar amurka salisu lado na dauke da karin bayani a cikin wannan rahoton a Najeriya da 'yan ta'adda da garkuwa da mutane domin neman kuɗin fansa na ci gaba da cin karensu babu baka a shiyar arewa maso gabashin ƙasar musamman a jihar Taraba inda 'yan bindigan ke ci gaba da walwalarsu a wasu yankuna na jihar ko da a baya bayan nan ma 'yan bindigan sun yi sanadiyar kashe wani basarake mai daraja ta uku sai gashi yanzu kuwa 'yan yankin sansani da ke karamar hukumar Ardokwala a jihar Taraban su ne suka yi artabu da 'yan bindigan lamarin da ya sanya 'yan garin suka yi ba ta kashi da wasu waɗanda ake ake zargi 'yan ta'adda ne a yankin Sunkani da ke karamar hukumar ardagwala a jihar Taraban har al'amarin ya yi sanadiyar kashe waɗanda ake zargin su hudu. Wani matashi wadda al'amarin ya faru a idonsa ya koshe damun yadda al'amarin ma ya kasance ta wayar talako tare da alkawarin cewar ba za a ambaci sunansa ba. Da aka kama su aka kashe ofis ɗin hunta da dare sosai sai kidnappers din sai suka haɗa group sai suka zo za su kwace wa'annan sai ɗaya daga cikin wanda suka kama asalin masu karama. farko kenan eh. sai ya gudu sai aka kashe ɗaya to wa'inda suka zo rediyon ɗin wa'annan yan kidnappers ɗin kuma sun ce aka kashe mutane to ɗaya daga cikin su da ya koma gida zai je ya kwanta sai aka je aka kama shi a gida garin kama shi din reharkis ya tashi sai aka kashe shi aka kona shi da wuta daga ya zama gawa hudu kenan wani suspected kidnapper faruwar wannan al'amarin ke da wuya wasu daga cikin mazauna yankin garin sunkani da ke karamar hukumar ardogola jihar taraban sun mini bayani dalla-dalla ta wayan talako tare da nuni da cewar wannan ba shine shine karo na farko ba shi ma wanda ya buƙaci da a sake sunarsa gaskiya abu ya faru a sunkani abun mamaki abun takaici amma muna kare gode wa Allah mu a sunkani wannan abu ba shine na farko ba wannan abu an yi shi Allah ya yi ikonsa yau an sake an yi shi domin ba na iya mantuwa shekarun baya da suka wuce an samu yan gari masu hannu a cikin wannan abu su ma babar su ba an musu kisa irin waɗannan belle kuma yau an samu mutane da suka tsaya a bayan gari suke hana mu kwanciya suke hana mu yin zaman lafiya sunkani yau Allah ya kawo mana cikin sauki aka san ba aka harbi wasu daga cikin su babu abun da zamu faɗa sai dai mu ce mun gode to ko mahukuntan karamar hukumar Ardokola a jihar Taraban suna da masaniyar wannan al'amari tambayar kenan da newa shugaban karamar hukumar Ardokola a jihar Taraban Honorable Ismail Zakari wanda ya ce su dai yan kada a samu su da makamai suka taba shi mutane hudu duk mutumin da aka same shi da makami ba ba zargi a cikin sa na al'amarin ya faru kenan ya faru a wani yanki ne haka na Sunkani a cikin garin Sunkani yanzu wani hali al'umma al'umman wannan yanki na sunkani ke ciki? A sunkani yana zama lafiya ba damuwan komai abin da aka nan bai shafi kowa ba eh, ya shafi wadda aka same su da makamai ne su ne kawai shafa. Wani kira kake da shi ga al'ummar ka na karamar hukumar Ardokola? Ina kira da al'ummar Ardokola gaba daya kowa ji tsoron Allah. Wannan ba shine na farko ba ko na biyu da al'ummar ke dakile ta'addanci da 'yan ta'adda a yankin nasu. A yanda nake kokari hada wannan rahoton na yi ta kokari domin jin ta bakin rundunar 'yan sandan jihar Taraban amma haƙata ta bata cimma ruwa ba na aikewa kakakin na 'yan sannan jihar taraban sabon karta kwana ya zuwa lokacin da nake hada wannan rahoton shiru kake ji lado salisu garba muryar amurka daga jalingo a najeriya A gaida Lado Salisu Garba da wannan rahoton shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. yanzu kuma ga karashen labaran duniya sakataren harkokin wajen amurka anthony blinken ya faɗa a yau litinin cewa ana samun nasara wurin samar da kayayyakin jin kai zuwa cikin gaza amma duk da haka akwai buƙatar isra'ila ta ƙara taimakawa da yake jawabi a taron ƙungiyar ƙasashen larabawa na yankin gulf a birnin riyadh blinken ya kuma ce hanya mafi inganci wurin shigar da kayayyakin jin kai a gaza ita ce cimma yarjejeniyar wuta. mun dan samu nasara a 'yan makonni da suka wuce ciki har da buɗe wata hanyar tsallakawa da kuma ƙara yawan kayayyakin jin kai zuwa ciki da mako ina a gaza da kuma gina wata hanya da sojan ruwan amurka ke yi wadda za a buɗe 'yan makonni masu zuwa amma hakan bai wadatar ba har iya muna buƙatar ƙarin hanyoyin shigar da kayayyakin jin kai a ciki da kewayen gaza in ji blinken ma'aikatan harkokin wajen amurka ta sanar a jiya lahad cewa blinken zai faɗaɗa ziyararsa a gabas da tsakiya har zuwa ranar laraba inda zai ƙara da yada zango a ƙasashen isra'ila da jordan bayan rangajinsa a saudi arabia a ƙarshe a yau litinin prime minister ƙasar spain pedro sanchez ya kawo ƙarshen jita-jita a kan makomarsa inda ya ce zai ci gaba da yin aiki a wannan karo ma da ƙarin ƙarfi sanchez ya ba 'yan ƙasarsa mamaki a ranar laraba da ta gabata inda ya ɗauki hutun kwanaki biyar domin ya yi tunani a kan makomarsa bayan shawarar da kotu ta yanke kan buɗe sauraron farko kan zargin da ake yi wa matarsa na cin hanci da rashawa na yanke shawarar na ci gaba da aiki da ma karfi a wannan lokaci a jagoranci da nike yi na ayyukan gwamnatin ƙasar spain yana faɗa a wani jawabi da aka yada ta talbijin bayan ya faɗa wa sarki philip na shida shawarar da yanke da safiyar yau litinin murabus din nasa ka iya yin nakasu ga turai na samun firaministan ta na gurguzo mafi dadewa wanda ya dade a halin yanzu da kuma yake jagoranta wata babbar kasa a tarayyar turai yayin da ake dab da yin zaben turai a watan yuni. Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma za mu sake komawa bangaren rahotanninmu. 'Yan Najeriya na ci gaba da kokawa game da yadda karancin man fetur da kuma tsadarsa suke shafar arewacin ƙasar Jama'ar dai na kokawa akan yadda suke shan wahala kafin su samu su sayi man gashi kuma da tsada a wasu wuraren. A halin da ake ciki wasu gidajen man na sayar da litar mai sama da farashin gwamnati. Ga rahoton da wakiliyar muryar Amurka da ba shi ta aiko mana daga Abuja. Dogayen layukan ababen hawa a gidajen mayi na kara tsamari a arewacin Najeriya abin da ya jawo farashin sa Nan wasu 'yan Najeriya ne da suka shafe tsawon lokaci a gidajen mayuka. Ga muna tun da asuba muna layin mai, motar ma ya ƙare saboda tsawon layin da ake ja muna tura ga mai yayi tsada. Mutane suna cikin damuwa suna cikin wani yanayi an janye subsidy ba mu san me dalilin kara wannan wahalar kuɗin mai ba. ya kamata shugabannin ƙasar nan su duba halin talakawa suke ciki a taimaka mutane a rage musu wasu wahalhalun sakamakon wahalhalu sun yawa da me mutum zai ji da abinci zai ji ko da wahalar man da zai fita dan nema abin da zai ci yawa akalla na kai kusan eh, awa hudu ina jiran mai ban samu ba gashi ya yi tsada ana wasu gidajen mu suna sida shi ma 700 wasu 800 ko ba haka ba saboda tsada gwamnati ta kawo mana saukin wannan abun ta duba lamarin ta duba da allah a duba Alhaji Bashir Salisu shine shugaban dillalan man fetur ta Ipman reshen Arewa maso yammacin Najeriya. Na fara ne da tambayarsa ko menene musabbabin yawaitar karancin man fetur a arewacin Najeriya haɗi da babban birnin tarayya Abuja. To ai abin da muke ta faɗa kenan dole mai karanci a arewacin Najeriya saboda mu muke zuwa mu ɗauko man nan in mun siya a depot ɗin da ake siyan mana da man nan. to abin da yake taimaka mana mu sai da kuɗi kuɗaɗen mu an zo an rike mana su a wannan eh, petroleum eh, downstream saboda aka ba yadda za mu yi muna bin biliyoyin kuɗi har yanzu ba a biya mu ba mutane da sun ajiye motocinsu ma ba sa iya zuwa su ɗauko kaya To baya ga karancin man fetur din gashi wasu gidajen mayi na siyar da litar man fetur fiye da yadda farashin gwamnati yake. To ai shi sa yawanci muke faɗa kun san an riga an cire tallafin mai to ita kuma kasuwa ita take yin kanta so inda mutum ya je ya samo manan haka yake zuwa ya sai da shi saboda yanzu kasuwa ita ke yin kanta babu wani tallafi a kai yanzu na mai inda mutum ya samo kayansa haka yake zuwa ya dan dora riba sai ya sai da kayan nan To kamar nan da yaushe kuke ganin za a shawo kan wannan lamari. Yau a zuwa biya mutane kudadensu za a ga ci gaba mai ya wadata kuma man nan akwai shi fa ba wai babu ba fa akwai shi. a INPC tana kawo man nan akwai isasshen mai a Legas. A hirarsa da muryar Amurka, Ali Usman Jibo, masanin tattalin arziki kuma malami a makarantar koyar da malamai da ke jihar Jigawa, ya ce halin da ake ciki na karancin man fetur a Najeriya ka iya shafar harkokin yau da kullum, wanda kuma ka iya shafar tattalin arzikin kasar. Karancin wannan man da tsadarsa yana sawa mutane ya zama ba sa iya zuwa wuraren sana'o'insu da ayyukansu saboda ah, sufuri ya yi tsada. Wasu kuma musamman masu aiki na sufuri sukan daɗe a gidajen mai bin layi wanda za su bata awanni masu yawa wajen neman man hakan zai rage abubuwan da suke samu a koda yaushe sannan man da ake sayan shi da tsada akwai masana'antu manya da ƙanana wanda kusan abin da suke kashewa na samar da kayayyaki shi ma ya karu wannan ya rage riba su in ya rage riba su kuma za a iya samun matsala na yi kokarin tuntubar kamfanin albarkatun mayi na ƙasa nnpcl sai dai ba su amsa kiran wayar da na yi musu ba har zuwa hada wannan rahoto. Rukayya Basha muryan Amurka daga Abuja a nigeria. A gaida Rukayya Basha. Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci goma sha shida ashirin da biyar da kuma talatin da ɗaya. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa a kan mita 200.5. Haka kuma a ko da yaushe za a iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Ilimi garkuwar ɗan adam. Can hakika ba da tangarɗa ba kan marar ilimi abun rainawa himma da ƙwazo Masu sauraro assalamu alaikum barkamu da warhaka barkamu da sake saduwa a cikin wani sabon shirin ilimi garkuwar ɗan adam. A cikin shirin namu na yau za ku ji kokari ko yunƙuri da wata kungiya mai suna Beta Najeriya ke na inganta ilimi a Najeriya. Hau kuma za ku ji kace na ce da ya kunno kai bayan da wani hoton bidiyo ya karaɗe kafafen sada zumunta da ke nuna wata ɗaliba na yankawa wata ɗaliba mari a wata makaranta mai zaman kansa da ke Abuja da fatan za a yi sauraro lafiya. Kanji marar ilimi abun rainawa himma da ƙwazo ƙoƙarin. A kwanakin baya ne dai wata ƙungiya mai zaman kanta a gudanar da wasu tarurruka na bita a biranen Abuja da Kaduna da Kano da kuma Jigawa. Wannan ƙungiya mai suna Beta Najeriya ta mai da hankali ne akan harkar bunƙasa ilimi musamman ma dai a yankin arewacin Najeriya. Wakiliyarmu a birnin Kano Baraka Bashir ta ji ta bakin shugabanni ko wakilan wannan kungiya bayan kammala wannan taro a birnin na kano sunana abdulsalam badamasi ni ne a federal lead din better nigeria campaign yake eh, to shi better nigeria campaign ne na education da yake lanyan da za a haɓaka kawo mutane daban-daban daga ko'ina a cikin nigeria su zama cewa suna da murya guda na wajen pushing din education misali especially around sanin yadda za a yi ya zama cewa ko kowa ya sa kwansa da kwarkwatansa da kuma tsabobin da yake da shi a harka kuma education abin ya dan bambanta wannan shine akwai international experts na daya da za su zo su dan kawo mana su yanda yanayin su yake da kuma da yake irin wannan aikin cikin hurumin su ne da kuma tunanin da muke yi shine muka kira kowa da kowa da ɗalibi da ba ɗalibi ba da dan makaranta da dan kasuwa da mai waka da sauransu kowa na iya zuwa ya tofa albarkacin bakinsa da kuma ya karfinsa da kokarinsa ya zamanto cewa wannan abun ya kai inda ya kai so difference din kenan yawan mutanen da kuma difference din da ake ta ciki kan perspectives din ragowar mutanen insha Allah muna so mu ga cewa dai kowane yaro dai da yarinya suna makaranta kuma sun zauna a makaranta kuma suna suna samun kuma ingantaccen kuma kayan aiki da kuma kayan ilimi da zai sa su iya participating a future din Nigeria da kyau. Sunana Professor Muhammad Bello Shitu. Gaskiya abu ne mai kyau kuma sun dau mahanga da idan aka bi za a samu mafita wajen inganta harkokin ilimi a jihohi daban-daban na najeriya gaskiya abin da ya kamata a fi mai da hankali shine zaburar da mahukunta musamman gwamnati wajen tabbatar da kasafin kuɗi da ake shigarwa harkan ilimi an ƙara shi kuma ana fito da kuɗi ana ba hukumomin ilimi kuɗi su aiwatar da aikin da eh, aka bujiro da shi na inganta ta ilimi misali an ce budget ɗin ilimi kaso talatin amma sai shekara ya wuce ya kasance bai fi an fidda kaso ɗaya ko biyu ba to wannan alamar ya kamata ya canza gwamnati da gwamnatoci daban daban ya kamata su ba da haɗin kai wajen tabbatar da sun nuna kishi na inganta harkokin ilimi wajen fidda kuɗi kuma su bibiya su tabbatar kuɗin da aka fitar da shi an yi aiki da shi ne hanyoyin da suka dace na biyu kuma shine ne eh, iyaye da shugabannin al'umma su ma zaburar da su wajen fahimtar muhimmancin ilimi su shigo ciki wajen tabbatar da 'ya'yanmu sun kasance a makaranta sun ci gaba da zuwa makaranta samun ingantaccen ilimi a makarantun ya ɗaya daga cikin dalilan da ya sa za ka ga an bujiro da hanyoyin ingantattu na inganta ilimi da zaran wayannan kungiyoyin da suke zuwa da kasashen waje sun kawo sai ga an dawo gidan jiya ɗaya daga ciki shine matsalar su wajen dorewa wato gwamnatocin maimakon su amfani da manhajan damammakin da aka bayarwa na aiwatar da hanyoyin inganta ilimi sai su yi watsi da shi su watsi da wannan hanyoyin da wannan dabarun shi ke janyo koma baya. To yaya za a ga cewa wannan kuma an daina samun wannan? Eh wannan shine musamman tun da ana tunanin za a yi amfani da bangarori daban-daban 'yan siyasa masu rike da madafan iko za a amfani da al'umma da kuma kungiyoyi masu zaman kansu da kuma musamman 'yan kasuwa da kungiyoyin al'umma musamman eh, al'umma gata makaranta sbmc to wannan in har kowanne ya gudanar da ayyukansa yadda ya kamata to za a samu sauyi eh, insha Allah. ok uh, na khadija lawan uh, muna aiki akan better nigeria as consultant ne better nigeria gamayya ne na kungiyoyi masu zaman kansu da gidan radio ko media houses da kuma masu fasaha da kuma iyaye da kansu da kuma 'yan citizens 'yan gari masu fada aji so abin da ya bambance better nigeria campaign din nan da sauran campaigns din da muke shine kamar da yanda ake kunga za a zo a ce wata kungiya ta zo da campaign din ta riga ta yi designing amma shi a better nigeria mun zo mu zauna da waɗannan 'yan gamayya ɗin da muka faɗa don mu ji daga bakin su cewa su sun daɗe suna yin abin nan saboda experience ɗinsu na yi menene abin da suke ganin ya kamata a saka a ciki menene suke ganin ya kamata a cire so wannan testing muke yi kuma gwaji muke yi kuma a garuruwa guda hudu kano kaduna abuja da jigawa so mun yi wannan round table discussion ne saboda mu ji me su views su ya suke ganin mu sayar musu da idea ɗin amma sai mu bringing up solutions tare da kowa da kowa. Tumadala. daga birnin kano kuma sai birnin tarayyar najeriya abuja inda wani kace na ce ya kunno kai bayan da wani faifan bidiyo ya karaɗe shafukan sada zumunta da ke nuna wata ɗaliba mai suna maryam hassan na makarantar lead british international school da ke birnin abuja tana wanke wata ɗaliba da mari wadda da dai tuni mariya hassan ta nemi ahuwa dangane da wannan al'amari da ya faru iyaye da sauran masu fada a harkokin ilimi sun bayyana rashin jin daɗin su game da yadda irin wannan lamarin al'amari ke faruwa musamman ma dai a makarantu masu zaman kansu ga da ta kasance a makarantar a lokacin da iyaye suka banzama zuwa makarantar domin ganewa idanunsu da ke faruwa a bidiyon dai an nuno wata da ke zama kamar uwa ga yariyar aka mara na neman karin bayani daga bakin mariya hassan wanda ta marin kan dalilin da ya sa ta mara mata ya tare da tambayanta ko ita ta haife ta wanda kuma kafin ka ce kobo uwan namtira ita ma ta yanka wa mariya ya mari Tuni dai ministan harkokin mata ta ziyarci wannan makaranta kuma aka ba da umarnin rufe makarantar tare kuma da gudanar da bincike. Wani bidiyo da ya fito na baya-bayan nan na nuna Mariya Hassan na neman ahuwa bangare da abin da ya faru. Tuma sauraro a nan ne kuma shirin namu na wannan mako zai daga aya a madadin wakiliyarmu a Kano Baraka Bashir sai kuma Julie Lelov Gresham da ta ba da umarni da kuma daidaita shirin naku Babangida Jibrin kicho a huta lafiya sai wani mako. Can ba da tangarɗa ba kalji marar ilimi abun rainawa himma da kwazo. Madalla a gaida baban gida Jibrin, to yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuke turo mana ta hanyar imel. Wasiƙa ta farko ta fito ne daga Shehu Adamu Rijau. Ya ce hakika wannan hali da muke ciki shi ake kira rana zafi inuwa ƙuna. ga tsadar man fetur sannan kuma ga wahalar samun shi domin arjau yanzu gidan mai ɗaya ke da mai kuma lita ɗaya naira dubu ɗaya to sai mu ce allah ya kyauta kuma ya kawo mana mafita amen wasiƙa ta gaba kuma ta haɗin gwiwa ce ta ce don allah muna so ku tambaya mana mahukuntan ƙasar mu ta nijar waishin ko sun san halin da al'ummar kasar ke ciki na tsadar man fetur da tsadar kayan abinci da masarufi da kuma rashin ayyukan yi ga matasa don haka yana da kyau a gaggauta duba wannan lamarin da idan basira don ganin an mana maganin matsalar allah ya sa wannan kiran ya kai ga wanda suka dace amen sako daga yakubu mai aski badaraka da malam jafaru badaraka da sanusi madattai da malam sani dauda daga jihar da magaram a jamhuriyar nijar wasiƙa ta gaba kuma ta fito ne daga sani muhammad chindo a unguwar karofin madaki a jihar bauchi tarayyar najeriya ya ce salam voa hausa muna kira ga gwamnatin bola ahmed tinubu da ta taimaka ta dawo da tallafin man fetur domin a gaskiya cire tallafin shi ya jawo duk wani halin matsin rayuwa da al'ummar kasar ma najeriya ke fama da shi a yanzu da fatan wannan kiran nawa zai kai ga kunnuwan da aka yi domin su wasiƙa ta gaba kuma ta haɗin gwiwa ce ta ce salon voa hausa muna kira ga shugaban ƙasar najeriya bola ahmed tinubu ya kamata ya yi wa allah da manzansa ya gaggauta magance matsalar rashin tsaro da ke ciwo al'ummar jihohin zamfara katsina sokoto kebbi kaduna da niger tuwo a kwarya daga ƙarshe muna fatan allah ya kawo mana zaman lafiya mai ɗorewa a mu najeriya da ma mu na afirka baki ɗaya saƙo daga comrade ilyas yakubu da gawa tare da isa jikan mai saje toro da sanusi dattai da magaram da haddabe mai kwamfuta mai yama da bula macalo mai gallaba da comrade ilyasu m ilyasu Gulawa. wasiƙa ta gaba kuma cewa ta yi salon voa hausa garan bawul ɗin da aka yi wa kundin tsarin mulkin ƙasar togo wanda har ta kai ga yau 'yan majalisar dokoki ke kada kuri'ar zaben shugaban ƙasa muna yi wa al'umma ƙasar fatan allah ya zaba musu shugaba wanda shi ke son su ba su ke son sa ba sako daga sama'ila agnes malam fatori mazaunan difa a jamhuriyar niger to madalla kafin mu yi sallama da ku ga labaran duniya a takaice jami'an kiwon lafiyan falasdini sun faɗa yau litinin cewa wasu jirgin hare-hare da isra'ila ta kai cikin dare ya kashe akalla mutane 22 a birnin rafa da ke kudancin zirin gaza shaidu da ma'aikatan lafiyar sun ce hare-haren sun afka wasu gidaje guda uku a birnin na rafa shugaban kasar ukraine volodymyr zelensky ya faɗa yau litinin cewa a ƙasarsa tana nan tana aiki domin ƙarfafa wato ƙarfinta na jirage marasa matuƙa yayin da ukraine ɗin take yaƙi domin daƙile mamayar da ƙasar rasha ta ƙaddamar a kanta a shekaru biyu da suka shuɗe kalaman nasa da zuwa ne wuni guda bayan da ya sabunta kiransa ga ƙawayensu da su ƙaro musu na'urorin tsaro na tsararin sama a cikin gaggawa. an kashe akalla 'yan kato da gora ko civilian jtf 23 a ranar asabar a wasu hare-hare da 'yan bindiga masu da kuma kungiyoyin masu garkuwa da mutane suka kai arewacin najeriya a cewar jami'ai da rundunan a jiya lahadi a jiha borno da ke arewa maso gabas da ke zama tungar 'yan ta'adda masu ikirarin musulunci da suka wato da ake sa 'yan iswap ne sun yi amfani da abin fashewa suka tada bam da ya kashe wa'annan 'yan rundunar gtf sakataren harkokin wajen amurka anthony blinken ya faɗa a yau litinin cewa ana samun nasara wurin samar da kayayyakin jin kaya a cikin gaza amma duk da haka ya ce akwai buƙatar isra'ila ta kara ƙoƙari to masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen mu na yanzu sai kuma can an jima da daddare idan allah ya kai mu za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin a madadin baba yakubu makeri da ya karanto labaran duniya da julie leathers gresham wadda ta hada shirin da ba da umarni da ma injiniyan mobile ni maryam dauda ke cewa ku huta lafiya yanzu kuma sai a dakaci shirin yau da gobe.